to daga nan sai darasin iziya wato cikin littafin fasfo rabbil bariya malam ya ce za mu tashi a shafi na 167 167 albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya fi bayani jumalin min alfara'idi wasunani wal'adabi wato a wannan babi na goma sha ɗaya zai yi bayani ne akan waɗansu fara'id an gane ko da kuma sunnoni da ladubba wa ya ta'ayyanu alal muslimi an na daga cikin abin da ya wajaba Zaka aka ce ta'ayyana ya zama ya zama wajibi ya zama dole mandatory ne a kan a kanki an yu'mina a ce duk wani musulmi ya yi imani da to daɗin nan zai ta jere su ne ana fahimta gaba na farko sai ce an yu'mina annallaha ilahun wahid dole ne ki imani da cewa Allah shine ma abin bauta guda ɗaya. kana fahimta la sharika lahu fi mulkihi ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa wala nazira lahu fi sifatin min sifatil uluhiyya ba shi da tamka shine nazir wanda yake kishiyarsa a cikin wani al'amari na uluhiyya wa ya'lamu anna li jami'il mawjudati khaliqan kuma ki san cewa duk abin da suke akwai su su ne maujuda da abin da akwai shi to suna da khaliq suna da mahalicci Suna fata an fahimci wannan duk abin da kika san akwai abin to suna da wanda yayi su huwa wajibul wujudi an gane ko shine wajibi na samuwar wannan wannan abin ma'ana mahaliccin azaliyun wanda sun fi azal yana nan abadiyun yana nan har abada hayyun rayayye ne bi hayatin da rayuwa qadirun mai iko ne bi kudratin da iko kuma da yake da shi din ya isa ne zaki zama kina da iko amma ba komai kika isa ki ba haka ne yanzu dukan mu nan muna da iko misali na magana amma kowa ne zai ji maganar mu muna da ikon mu faɗa magana mu sa ayi ko ka ayi ikon mu yana da iyaka haka ne to shi Allah ne iko ne muridun bi iradatu yana da manufa da abin da yake nufi Allah ne ya so kika zo masallaci yau majalisi Allah ne ya so wani ya aure wanci Allah ne yaso wannan ya so din daidai yake da kamar kike ce ya ga dama da ya ga dama da ya so din ma'ana da yin Allah ne ya so ya ga dama wacce ta mutu wani ya mutu auren wacce da wani ya mutu amma yanzu aka kora wani a aiki wani ya samu aiki ganin daman shi an fahimta sannan alimun da ilmin shi masani ne da ilimi ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u har zuwa ƙarshen Allah da ya ce wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu so Allah ya masani ne da ilimi yanzu Allah yana da ilimin mu a wannan zama da muke malam yace sami'un bi sami' bi sam'in wato shi mai ji ne da ji saboda yana ji inna Allah sami'un mai ji ne maganar nan da muke yi Allah yana ji basirun bi basar Allah yana gani da gani ma'ana yana da gannai yana gani da gannai mutakallimun bi kalamin Allah yana magana da magana da kika sani sai dai irin taki a laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ki san wannan a matakin farko sannan kuma sai ki ƙara imani da cewa an yi yu'mina mene bi wa anna sifatihi aidan wajibatul wujudi siffofin Allah tabbas kamammu ne misali an siffanta Allah da ilimi an siffanta shi da haƙuri an siffanta shi da kaza duka da gaske ne waɗannan siffofin naka ne yanzu ce yar adam an siffanta shi da rauni yana da rauni tabbas an siffanta shi da bacci 'yan baccin ki ma rauni ne ko da hutu aka zaki an siffanta shi da kina gumi kina jin yunwa kina iya cin abinci kina iya zuwa ban daki kina fitsari kina fitar da iska da abubuwa da yawa wanda yake duka kuma haka ne a ki daga cikin ba ƙarya ake ba shi ka za ku ga idan aka samu dan adam wanda baya yin wani abin da yake daga cikin ɗabi'ar halittarsa sai ya zamanto lalura ne da za a ce ga wani nan baya bacci hankali zai kwanta an dinga yawo kina neman magani a za a yi bacci haka ne ga wani nan shi fa baya fa bayan gida akwai matsala wani sarki ya zo dagawar shi da girman kai yana tafiya duk inda je sai an tashi ana gaishe shi to ba ya zo wuce ta wajen wani mai ibada sarki mai ibada ya tashi ya gaishe da ranka dare. da ya tashi sai ce Allah ba ikon sarki yin bayan gida fara suka ce ƙarya kake dan gida talaka ƙarya ne hattara mala hattara ana zuwa kote dubara sarki ta toshe bayan yadda za a yi bayi hankali fai tashi ya aka yi ya aka yi aka ce aiki an nemo malam matsalan ba fada ba da malamai dare aka ce ko eh ba fada da malamai ba dara na wa alaikum da na za ka sunna kai lokaci a canza haka kai minti biyar shi ne aka zo aka roƙi malam sai fa an dawo malam ya sace addu'a aka aka ɗauko malam ya je ya samu sarki a fada malam na addu'a Allah ya ba sarki ikon yin kaza fada na ta amin malam amin malam magada annabawa ba ce ba ba ta lokaci ba sarki ya ba ta guri sarki sauki ya samu to kun ga abubuwa ne wanda yake in ka kalla sai ka san cewa lallai shi al'amari irin wannan wato siffa ce ta ɗan adam wanda haka Allah ya halicce shi da wannan ɗabi'a amma shi ko Allah ba irin nasa ba ne an gane wannan ko shi ya sa malam ya ce ta ta'allaku bi jami'il juz'iyyati wal kulliyati wanda duk wata siffa ta Allah tana da alaka da bangaranta da ma gabaki dayanta ta wannan siffa din haka wal mustahilati wa ghairiha da ma mustahilat abinda ba zai yiwu ba an gane ko a ce an danganta shi da Allah subhanahu wa ta'ala dukkan waɗannan sai an kalla sannan mutum musulmi ya imani da cewa wa Allah ta'ala wahidun fi zatihi dole ne ke yadda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne a zatin sa idan ka ce zati ainihin sa shi Allah ni yanzu misali ni ga zati na ko ko ba ka bane to zatin Allah shi kadai ne ba irin sa ni yanzu kila akwai wanda ya iri na akwai mai kama da ni ko akwai yanayi na ko akwai wani wane ne ba ni kadai bane ma kila aka kalli suna na akwai masu suna iri na da yawa amma wa kika taba ji an ce sunan shi Allah babu rabbu samawati wal ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadati hal ta'lamu lahu samia kin taba jin mai suna Allah saboda haka dole ki yadda da wannan wa annahu la yastahiqqu al ibadata ghayrahu babu wanda ya fi cancanta a bauta mawa in ba shi ma'ana wani sa bai cancanci a bauta masa ba saboda haka zamu dan tsaya nan gurin in muka yi sallah sai mu dan ƙara abin da ya saura Allah mu rikin sarki ya shiryar da mu da kuma datar da mu ba mu ladan abin da makaranta daidai na bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah malam yace daga cikin abin da ya zama wajibi wato dukkan wani musulmi ya imani da shi na gaba sai cewa anna jami'a rusulihi salawatullahi wa salamuhu alaihim musaddaq da ƙuna fi ma ja'u bihi ke imani da cewa duk kanin manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko da su to su din abin gaggatawa ne cikin duk abin da suka zo da shi wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu kuma ki ba da imani da cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah ba kamar yadda wasu suke cewa shi annabi ba bawa bane na Allah an gane ko ko shi ba mutum bane da makamantar ire-iren wannan da'awa da suke yi wanda yake akan kuskure Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi mutum ne kamar kowa bambancinsa da ɗan adam wanda ba shi ba shine wahayi shi ana masa wahayi sauran halittu kuma ba a musu wahayi qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya an gane ko su saboda haka dole ne ke da wannan abu na gaba wa anna jami'a ma ja'a bihi haqq kuma yana ki imani ki ba da gaskiya da cewa duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne wa ma akhbara bihi sidq duk abin da annabin ya ba da labarin sa to gaskiya ne An gane ko sannan min al'azabi qabri kama daga azabar kabari wa dai da irin ababen da ke tattare da azabar kabari wanda ahwal ne kutuntunu da musibu na azabar kabari wa ahwaliha afwan wal yawm al qiyamati wa ahwaliha ko da ranar tashin alkiyama da irin fitintunin da ke tattare da ita ahwal din tashin alkiyama an san su irin fitowa a cikin kabari a fito tsirara ba takalmi taruwa a ardul mahshar an gane ko wucewa ta kan siratsi wani ya fada ciki wani ya tsallake Allah ya sa mu tsallake ta tsayiru suhu raba takardu dama da hagu an gane ku da sauransu da hisabi ma kansa amma mutum hisabi annabi ce man nuqishal hisabu udib duk wanda aka yi masa munakasha a hisabi an masa azaba Allah ya kalle ki daga ke shi ba kowa ya tambaye ki ya aka kika samu naira daya ya aka yi naira ɗaya ka koma naira biyu duk sai kin yi bayani yadda kika to kin ga akwai tashin hankali an gane ko su ake cewa a hawali yawmal qiyama malam ya ce wa min as-sirat wal mizan sannan daga siradi shi kansa da mizani wa jami'il mughayyabati da dukkanin ababe na gaibi an gane wannan ko anna wanda mu ba ma ganin su ba mu san su ba ita kanta aljanna ai gaibu ce ma ko amma mun yadda da ita mun yi imani da ita wuta ma haka gaibu ce mun yadda da ita cewa tana nan kuma akwai ta Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun an gane ko wal jannati wan nar da ita kanta aljannar da wuta sannan ki ba da imani da gaskiya wa anna ma sha Allahu kana yadda cewa duk abin da Allah ya so shi yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so ba ba zai kasance ba da abin da ke so da abin da ke nema Allah bai so ba zai yi ba an gane ko kuma duk yadda kike da ke hana abu ya kasance in Allah ya so ya zama kai da zaki ba tsiri babu dabara sannan ki sake bada imani da gaskiya cewa annal imani i'tiqadun bil qalbi imani shine kudircewa a zuciya wa nutqu bil lisani da kuma furtawa da harshe wa amalan bil jawarih da aiki da gangan jiki wa anna kalam Allah ta'ala qaimun bi ki imani da gaskiya cewa maganganun Allah madaukakin sarki a tsaye suke da zatin sa mahfuzun fi suduri ana haddace maganganun Allah ne a kiyaye su a cikin zukata maqru'un bi alfina ana karanta shi da kuma harshe kamar qur'ani maganar Allah zatin maganar Allah amma ina muke haddace shi a cikin zukata ba kwakwalwa ba haka ne amma abin da ke kwalwar ya ake muke fidda shi shine da baki ko harshe ne yake karanta sai harshen ke ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah shi bismillahir rahmanir rahim wannan harshen sai da ya motsi ba ma maganar sautin shi sautin shi ma wani abu ne halitta ce ta Allah da Allah ke halitta a jikin dan adam menene ke fidda sauti duka wayannan suna nan da ba amma harshe ne ke karanta shi kuma daga ina karanto ai a zuciyar ne da kokolwa ta hango cikin zuciyar sai ta bayar sai harshe ya iya furta abin da ya gani to duka wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan fikira aka jarabci wato Sheikhul Islam wato Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal an gane ko sannan maktubun fil mutahibi gashi nan a rubuce a cikin takarda qur'ani a rubuce yake a takarda ba kan haka ko ba a kan dutse ba misali as-suhu takaddu ga wancan bango zuwa wannan bango wannan suratul fatiha da bangon suratul nas ad-daffa tabbata wa anna allaha ta'ala yarahu al-mu'minuna wa yukallimuhum sannan ki imani da cewa shi Allah mai girma da daukaka mummunai za mu gan shi a lahira kuma Allah zai mana magana ba a ganin shi a ina a duniya domin a duniya ba a ganin Allah an gane ku amma ana ganin sa a lahira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira sannan ki bada imani da gaskiya wa an ya taqida anna khairal quruni sahaba shi kudurce a ranki cewa mafi alkhairin karni na duniyan nan shine na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zamani ba taba wadansu bayan Allah zababbu ba irin sahabbai thumma alladhina yalunhum sa'an wanda ke bin su a baya ma'ana tabi'ai thumma alladhina yalunhum sa'an wanda suke bin su a baya tabi'ut tabi'ina kenan an gane wannan ko haka aka za a tafi yanzu ke kin zuwa karni na nan? tsakaninki da su karni goma sha hudu cikin na sha biyar ko ba haka bane a aka ki tsakanin gida su kuma kowane karni ta shekara ɗari dubu da ɗari hudu da wani abu ko dubu jere da ɗari biyar haka ciki da kika zo a can inda ba kowa ba a wannan karnin sai ki ce wa'ancan mutanen ba su da kirki kun ga taɗewar 'yan shi'a kenan ko ba haka bane mutanen da annabi ya tabbatar da cewa su ne zababbu sai da aka tankaɗe aka rairaye to a cikinsu su kansu sahabban sannan ki yadda cewa wa anna afdaluhum abubakar shine mafi falala a cikinsu abubakar shine mafi falalar sahabbai tafi kowane sahabi daraja ƙwarai abokin manzon Allah ne tun bai zama annabi ba annabi shekara uku ya bashi ya kuma zama annabi suna tare shi ne khalifansa sannan bayan abubakar sun umar annan umar har kaɗa la ƙara masa yadda waɗannan jigajigan sahabbai zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓo masa shi manzan Allah sun Usman sannan Usmanu bin Nurain, Nurayn dukkaninsu zaɓaɓɓu Sun علي daga nasi sai Ali ibn Abi Talib ba turab ki yadda da wannan ki bada imani da gaskiya kai su ne mafi daraja zababbu kuma suna cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna tun a duniya cewa miki albishir shi ake aljanna eh amma su annabin ne ya faɗa musu a wurare da yawa ba ma wuri ɗaya ba masallacin ba, akwai wata rijiya da ake ce mata jiru ari rijiyar tana nan har yanzu amma a rufe a shafe an riga an yi interlocking ɗinta an rufe amma bigiranta yana nan da alama a nan masallacin ba. wanda ya sani ya sani tana daga bangaren dama da alƙibla wannan rijiyar da gona ce lambu ne duk asabar annabi sai ya tako da kafarsa daga masallacin shi ya yi kirgin ya zo wannan masallacin na guba sai ya sallah a ciki ya shiga wannan lambu yana jin daɗin inuwarce da ɗan ita yana hutawa an fahimta nabi ya ce duk wanda ya zo masallacin kuba ya raka a biyu za a ba shi ladan umara ladan da ake ba wanda ya je umara a maka ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya yi nafila a makamu ibrahim ya yi aski to shi kai tsaye da kayi a biyu a masallacin ku ba za a baka a madina to annabi a cikin wannan gona yake zaune a wannan rijiyar an fahimta wannan biru a rikdo yana da hajib wanda ke tsare da bakin kofar shiga gonar wanda ya tsare shine PA ɗinsa abu musa Al ash'ari ba za ka shiga ba annabi na ciki ga mai gadi can a waje abu musa ash'ari annabi ya shiga cikin wannan rijiya ba shiga cikinta ba a zaunawa a bakinta ya saka kafafunsa a ciki yana zaune a kan ɗaura rijiyar bakinta ake cewa kuma ake cewa eh, kamar da ne haka dinnan to kafafuna ta cikin rijiya amma annabi na zaune a kan dandamalin da aka aka yi abubakar nan ya je gida neman annabi aka ce ai ya wuto uba sai ya biyo shi ko da ya zo sai ya ga abu musu ashari ɗin a ƙofa. sai ce to a gaya masa na ni ne nike sallama an fahimta aka ce ma sallama ya yi assalamu alaikum ba san waye ba annabi ya jiyo sallaman ya ce abu musu ash'ari ne sallaman nan ka buɗe masa kofa ka masa albishir da aljanna ana buɗe ce ga abubakar abubakar ya shigo ya ga annabi da wannan siffa na zama a bakin wannan rijiya shi ma sai ya zauna yadda annabi ya shi ma ya saka kafafun shi yadda annabi ya zauna bayan wani lokaci jim aka sake sallama annabi ya ce a je a buɗe masa kofa kuma a yi masa albishir da aljanna shi ma ana buɗe sai ga Umar Faruk ya shigo ya ga abokanansa guda biyu sun yi wannan zama a bakin rijiya su ma ya yi irin zaman su ya zaura to rijiya ba da girma ya cike mutum uku sun zauna amma an sake yin sallama annabi ya ce ka masa albishir da aljanna a bisa musiba da za ta same shi musiba za ta same shi kowaye ba san waye duk abu musu bai san waye mai sallah ba yana buda sai ga usman ya gaya ma abubakar abin da annabi ya ce maka albishir da aljanna abubakar ya ce allahu akbar wannan ma ya kabbala umar da gaya ma usman ya ce la hawla wala quwwata illa billah duka wannan alamu ne na kashe shi za a yi wannan fitina ta kashe usman da aka yi ko da ya zo ya samu annabi da sahabbai guda biyu cikin rijiyar ta ciki sai ya tsaya a tsaye shi bai kai ga zaman ba yana gefe wannan rigiyar ce lokacin khalifancin usman zoben manzan Allah ya fada ciki a hannunsa yana hannun usman khatamin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai maganganu da yawa da mu'arriku da suka yi cewa dukkan wasu ƙwararru waɗanda suka iya ninkaya da su an kira su nemo wannan zoben ba gashi ba ana tunanin ma an ga zoben amma an boye sun ki bada su kuma dai menene duka yana cikin musiba da ya faru a lokacin usmanu da jarabawa amma dai an aljanna ne kamar yadda annabi ya faɗa wannan na baku misali ne sannan sun hau dutsen uhud da shi dutsen uhud ya girgidi haka ya faɗa hadisi tazza uhud ya girgidi annabi ya ce wa dutsen uhud kai na tsu dutsen uhud ba wanda ke kanka sai annabi da siddiqi da shahidai guda biyu kuma da annabi ne da abubakar da kuma Usman da Umar Usman Umar da Usman kun ga duk waɗannan su ne sahabbai mafi falala kenan a cikin su a cikin hadisin sunan Tirmidhi annabi yake cewa farkon wanda za a fara bashi littafin sa da hannun dama a cikin al'umma sa shine Umar dan Khattabi a ranar lahira littafin nashi ma yana da haske kaman hasken rana sahabbai suka ce to ina abubakar yake an san matsayin shi ne annabi yake cewa haihat zaffatul mala'ikatu ila aljanna a ina na gaba yayi gaba na baya sai tsaddan hula lokacin da Umar ke filin alkiyama ya karɓi takardunsa da hannun dama ta shi Abubakar mala'iku sun masa aro zuwa kofar aljanna idan yadda ake wa amarya ado kai ta ɗakin miji to haka aka yi wa Abubakar ado yana kofar aljanna ba zai shiga ba shiga yayi ba haka malamai suka ce wa ma'ana zalika annahu ala babiha waqif in annabi ya nemi ceto a buɗe kofar aljanna yana sa kafa ya shiga ya daga kafa abubakar zai bi shi a baya kun gani to haka akai to duka wa'annan yana nuna cewa wa'annan su ne afdaluhum an gane wannan ko shi yasa malam ya ce wa yajibul kaffu an zikrihim illa bi khair ya zama dole a kame ambatan sahabbai in ba da alheri ba duk kamar yanzu nan da muke faɗin su to shine kawai aka gama rika bada labarin sahabbai alkhairai amma in za mu faɗi wani abu na sahabi sharri aka saka to haramun ne kar mu aikata haka kuma Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna mene rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim haka Allah ya ce amma in dai ba addu'a zaki musu ba kake kuskure ki fara shi sa dan shi abe da mahalli a duniya Allah ya kyauta to daga kan wa'annan sahabbai guda hudu to sai suka ce sauran sahabbai kuma matsayin su ɗaya ba fifiko tsakani wani bai kone ba su dai kawai wanda ya kone a wurin Allah wanda tsoron Allah shi ta fita wani tsoron amma dukkan su zababbu ne gaba ɗayan su radiyallahu anhum ne an hunne kalla hadisin sunan hudaybiya annabi ya ce lan yadkhulun nar ahadun bai'a ta shajara lan yi amfani ba har abada harfin na al-muhabbad al ne ba wanda zai shiga cikin wuta cikin waɗanda suke mu baya a ga manzon Allah karkashin bishiyar nan su dubu ɗaya da ɗari 1400 a lokacin kin ga ya wuce ma mutum da kawai su su abubakar da umar ku ga duka babu tafazul a ciki amma duk wani munafiki in ce mutum munafiki ne a zamanin annabi ba sahabi ne. dan bai cika ka'idar sahabtaka din ba ba za a ce mai sahabi ba sai ya cika ka'ida ta sahabtaka to sannan yake zama sahabi har a ce muku wani sahabi sai ya kaza a wani dai cikin sahabbai din ce amma kuma shi munafiki ne ba ba cikin sahabi ba ne saboda ka sahabban manzon Allah dai za a yi ta kama maganganu a kansu amma dole ne a faɗi sunansa a yi ta rabbi anhum a ce Allah ya ƙara musu yadda so wannan shine fasalin da ya zama da malai ya kawo sai mu tsaya a daidai nan insha Allah ta'ala